Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargaɗi ma shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Rasha ta afka ma Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman ɗaɗɗar ke ci gaba da karuwa, saboda ana ganin Rasha ta shirya afkawa mai Ukraine. Rashar ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen dubu ɗari da ta girke tun farko a kan iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar Yuri Ushakov mai bayar da shawara ga fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan harkokin waje ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi tayinsu ne a watan Janairu. game da batun tsaro da rasha ta nuna damuwa a kai sojojin faransa masu yaƙi da masu da'awar jihadi sun kashe mayaka arba'in a burkina faso waɗanda ke da alaƙa da munanan hare-haren da aka kai wannan satin a makwabciyar ƙasa ta benin inda cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani bafaran a cewar sojojin a jiya asabar rundunar sojin da faransawa ke jagoranta a yankin na sahel a cewar majiyar ta soji ta yi amfani da kayan aikinta na gano bayanan sirri daga ta sama wajen gano inda mayakan da suka kai hare-haren suke ta kai masu hare-haren jirgin sama ta kashe masu da'awar jihadin arba'in bafaranshan na daga cikin mutane tara da aka kashe a wannan satin a hare-hare biyu da aka kai a gandun dajin shakatawa da kallon namun daji da ke wani lungu a arewacin benin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso masu fama da rigingimu. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan janar Abdel Fattah al-Burhan jiya Asabar ya yi watsi da barazanar kakaba musu takunkumi da kasashen yammacin duniya suka yi. Sannan ya ce ganawar da aka yi tsakanin jami'an gwamnatin Isra'ila da na Sudan wani bangare ne na wata yarjejeniyar tsaro kuma ba ta da nasaba da siyasa. burhan ya jagoranci juyin mulkin soja a ranar 25 ga watan oktoban bara wanda ya kawo ƙarshen haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda aka tsara da zammar kaiwa ga zaben gwamnati a dimokuraɗiyyance juyin mulkin dai ya janyo zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi da kuma suka daga yammacin duniya jami'an gwamnatin amurka sun ce suna duba jerin zaɓin da ke gare su na mai da martani kan kashe masu zanga-zanga 79 ɗin bisa ga adadin da kafofin lafiya suka bayar da kuma gurgunta matakan kaiwa ga samun gwamnatin farar hula da aka yi. Zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi, wadda aka fara daga Ottawa babban birnin kasar Canada ta kuma bazu zuwa kan iyakar Canada da Amurka ta fara yaduwa zuwa Turai da wasu sassan duniya. 'Yan sandan Canada sun fara ƙoƙarin kawar da masu zanga-zangar da safiyar jiya Asabar bayan da suka katse gadar ambasada bridge wadda muhimmiyar mahaɗa ce tsakanin ƙasashen biyu. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na nuna cewa rigimar ta lafa bayan da 'yan sanda suka rarrashi masu zanga-zangar don su kawar da motocinsu bisa raɗin kansu. Mun yaba da haɗin kan da masu zanga-zangar suka bamu a daidai wannan lokacin. kuma za mu ci gaba da mai da hankali kan hanyar warware wannan takaddama cikin lumana abinda rundunar 'yan sandan winso ta rubuta kenan ta kafar twitter ta kara da cewa babu wanda aka kama wasu mutane da ake kyautata zaton mayakan alka'ida ne sun yi garkuwa da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya biyar a kudancin yemen a cewar jami'an gwamnatin yemen a jiya asabar jami'an sun ce an sace ma'aikatan ne a lardin afyan da ke kudancin kasar da daren ranar juma'a sannan aka kai su inda babu wanda ya sani sun hada da wasu 'yan yamin guda hudu da wani dan kasar waje muna sanar da wannan batu amma saboda wasu sanannun dalilai ba za mu ce komai ba a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujari kan batun sace mutanen bai yi ƙarin haske ba shugabannin kabilu sun ce suna kan tattaunawa da waɗanda suka sace ma'aikatan don a sako su sun ce masu garkuwa da ma'aikatan sun buƙaci kuɗin fansa da kuma sakin wasu mayaƙa da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ke tsare da su. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki kasuwa kasuwa a kasashe ya tafi. Shirin kasuwa a kan kido ya sauka ne a birnin cinikayya kasar jamhuriyar Kamaru wala anda ake ja dungun kasuwanni kuma 'yan kasuwa na kasashe daban-daban ne suke kwararowa kasar domin gudanar da hada su na kasuwanci a wannan birnin domin neman rayuwarsu na yau da kullum. Haka zalika suna kawo kayayyakin musarufi ne daga kowane bangare na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Na yake da Alhaji Isa wanda yake sayar da albasa da kuma tumatiri a kasuwan daka da ke birnin na duwala na tattauna da shi kan koya yake samun waɗannan kayayyakin yake gudanar da kasuwancinsa kuma a wannan birnin ga yadda hirar ta kasance. Ah, ina nan a cikin wata babbar kasuwa da ake sayar da kayayyakin masarufi musamman kamar kayayyakin da suka yi tsada ah, wayannan kayayyaki kuma su ne kamar albasa tumatur da kuma sauransu sabila da haka yanzu yana tare da wani babban dan kasuwa wanda yake so da wannan kayayyakin daga arewacin kasar kamar zuwa kudancin kasar alhaji isa salamu alaikum annu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam awal garba na ji daɗin da kuke fito kwai ku da gwargwatan ku domin ku zo kasuwan nan muna kiran kasuwan daka a nan birnin duwala to a gashi na gaban yadda kake sai da kayayyaki shin a nake so waɗannan kayayyakin kake kawa wannan birni na duwala arewanci kamaru nike sayan albasa amma a dana siya wallahi kudin giya mota ma na da yawa kun gan kama a nan kondo da da muke dosa sayarwa jaka goma sha daya jaka goma sha biyu kondo ya haura jaka goma sha biyar buhu kuma ya haura jaka talatin da biyar kaman kaso wannan zuwa kawai gane. da mukan sayarwa jaka da mukan sayarwa dala ɗari yanzu mun mai da shi eh, shi kaso ɗari bakwai wallahi to yanzu a ah, waɗanne irin abubuwa kuke fuskanta har wannan albasa yin tsada kamar haka ga cewa kamar talakawa masu saya za su iya guje muku ba wallahi suna bugewa domin wani sai suna ce yana tsada kuma kun san albasa idan albasa ta juma dai a filin da muke ajewa eh, muna samu matsala ba dama don suna rubewa ah. kamar yaya kuke yi kuke kuna samun fita kuwa kuna ce da iyalanku da kuma kai yayanku makarantu da wannan kasuwan da kuke yi eh alhamdulillah mama wal tun da kun zo kun same mu muna shani a rana muna sayarwa eh, muna samu fita muna samu abin da zamu ciyar da iyalai mu har da kuma mu tufafar da su wallahi abin yayi wuya amma alhamdulillah alhamdulillah muna samu daidan gurgudu Malam Dauda mai sayar da ɗanyen nama ne na shanu shi ma mun tattauna da shi kan yadda farashin naman miyan ya yi tashin gauran zafi ga yadda hirar ta ta kaya. Ah, assalamu alaikum Malam Dauda ah, kana sai da kayan ciki da kuma ah, kafafun shanu ko? Eh. ya farashin yake a daidai wani lokaci wanda yake tun dacan matsalolin farashi sun tsawala har yanzu dai farashin bai sauka ba ne? har yanzu bai sauka ba muna fama da shi har yanzu an hara ya kawo shanu za a saukar da shi amma yanzu kan har yanzu muna ci gaba da shi har yanzu kuna sauka kuna fama da farashin eh, har yanzu muna fama da farashin shanu don bai sauka ba har yanzu farashin shanu yana karuwa har yanzu. To a kasashen da suka muku shanu akwai matsala ne? kamar akwai matsala da da ana kawo shanu da lokaci da sabon rage aka ya hau nan kuma yanzu kuma ya ce kar a shigar da shanu kamaru to sai wajen su gina shanu ya ce to ya yanzu kuke fama da su fatake da sai kamun ku shanun nan kuna saya da tsada ne sosai muna saya da tsada to garin kawa kuma haya yana ci soja ya yawa haya kuma kowa yana jira busa ba dama to a to wani kara za ku kai wa gwamnati domin saukar da farashi eh, gwamnati ya rage farashin haya dai don mutane da suna ludi daga can nan kafin so iso nan kudi da suka ludi nan a riga an cinye kudi nan gaba daya to nasu rabo kaɗan za su rage ba wani abu da zai riga waje. to ya a tike kuna samun matsaloli ne a tike ma? a tike kan gara a tike da in ya riga sauka a tike kan dole su kuma su faɗa nasu farashi. don da wahala haya da suka yi nan dole sai su kara farashin na shanuwa shi ne muna fama shi. yanzu a wani kira za ka yi wa talakawa wajen wajen rashin kwastomomi yanzu haka a gwamnati da mata gishi kenan shi ne magana to kwastomomin ku nan da suke sayan kayayyaki ba sa muku kuka a suna kuka mana ba sai su yi fama ba dole sai su saya kuma haka ai mu kuma mu samu kaɗan a jiki kuna ciniki kamar dacen ko kuma a ina ba ciniki abu ya sa da kan waye kome ya karu ai shinkafa ma ya karu kome mai ma ya karu kome ya karu ba wai namu kawai ba dukkan abu ya kawo ya karu to a gwamnati bata ba ku wani tallafi ba na ganin cewar ku rage radadin wannan masauki da kuke ciki to sai wajen gwamnati gina ya da abubuwa duka ya karu kan sai wajen gwamnati ne shine zai ya kama to amma da labarin da eh, na gode sannan na yi tattaki zuwa wajen tukubar alhaji isa da gana yana gasa kaji naman shanu da kuma tunkiya ko rago shi ma ya ce a gaskiya tsadar kayayyakin da al'umma suke rayuwa da su na yau da kullum akwai matsala ga yadda hirarta tamu ta kaya ina tare da alhaji isa da gana wanda ake wanda ake kuma isa garba ko to mahauci ne wanda yake sayar da a naman shanu a gashe da kuma kaji a gashe haka zalika kuma da naman dabbobi kayan dabbobi ko kamar tinkiya rago da sauransu a rai daga na barka da haka yawwa mara awal da fatan ka lafiya arsa haka amin to madalla abinda nake tambayan ka daidai wannan lokaci shine Ah, ya aka yi yanzu kowa ke da cewa duk kayayyakin masarufi sun yi tsada musamman a ah, lamar shanu a ah, kayanan tumaki kamar finkiya akuya da rago sannan kuma da naman kaji eh, ya ake ya aka yi ake ganin kamar cewa kuna tsawala mutane farashi ba tsawala mutane farashi muke yi ba wato ita kasuwa a sai ta a yanayin ta ne dan ita kasuwa daman ba ta da gaba duk lokacin da ka samu abu da sauki kai ga ya kamata ka rangwama in ka same kuma da tsada dole jama'a masu sayan su masu yi haƙuri amma mu muna samun matsala sosai a gun masu sayan yana su kuma masu sayar mana ba sa ganin haka wannan ya kamata kuma su ma aka musu baka su ce gwamnati ta tsawwala musu wajen rabono da shauran sun yanzu aka ta dabbobi daga arewa ana kawo suna suna biyan rabono abin da ya kama saniya da raguna kaji kan anan ake fudda su to farashin da kuke samu a wajen wanda suke sayar muku ne kamar nawa kuke sayan rago guda daya ko tunkiya ko kuma saniya ko kaza batun saniya ita ma ba da farayi kamar ni da bana shiga kasuwar shanu ina siyan nama ne a wanda suke yankawa batun raguna kuma a zahiri ni yanzu ina siyan raguna ne a yanayin da na ba ta min kyau dabba ta yi min kyau ina siyanta a yanayinta daga abin da ya kama sefa jeka saba'in jeka tamanin jeka hamsin ina siyan dabba ita ce da mafi karanci inda kai san yanka za ka yi don ka samu amfani batun kaji kuma su ma ba su da farashi yau a ce mana jaka biyu da rabi ba ba ce jaka biyu da ɗari uku ba ba ce mana jaka biyu da dala hamsin kaga su ma masaya akwai lokacin da muka sai da kaji jaka uku kudan muna sayan sa a jaka biyu da ɗari tara kaga amfanin duk ba yawa ita kaza da heda ta mata albarka kuma duk kasuwa ma albarka take so wani gina za ku yi wa gwamnati wajen ganin cewar sun sautin sauka muku wannan tsawalawa da ake muku na kudin rabon eh mu kiran da za a yi wa gwamnati in aka rangwanta mu wanda muke siya a wajen su ma za mu samu rangwami don su suke kuka da arabono masu kiwon kaji kuma suna kukan abincin dabbobinsu yana tsada sannan kuma masu eleven kaji su ma suna samun kananan matsaloli abin da ya fuskanci mutanen eleva ko kuma da suke kiwon suna samun matsala na datti ana zuwa ana samun su idon kuma a samun su idon kuma iya da amfani dan idan abin da za a ci ya kamata a killace shi a tsaftace shi a sa magani a gurin da dabbobin nan suke bacci saboda kashin kaji illa ne wani a tsawwala musu don su gyara ba don su tsawwala mana ba abu ne mai kyau to yanzu magana na karshe yaya kwastomominka wani kira za ka yi musu wajen ganin cewa ba su tutu ba wajen ganin cewa ku ne masu musu tsada ku da muke musu tsada a takaice kamar ni ina dan musu bayani ni a matsayina da ke tare da jama'a na nake sayan nake gidan mutum ya zo ce yau fa abu ya ya dawwala ba dai mu hakuri dukan mu wani ya ji ni wani kuma ya ta ihu wanda ya ji ni mun daidaita wanda bai ji ni kuma ke to ni dai haka nake sayarwa don na same da tsada in yayi maka kasiya in bai maka ba falla alhamdu gari da yawa dan haka ita amfani sana'a da yawa kenan in ka ga wani gu bai ma baka yi gaje wani gu in kuma ka gane gaskiya ne ka tsaya inda ka gani kasiya dan tsakanin mai siya da mai sayarwa ya kamata a samu daidaito dan wa ya kamata mu tausaya wa juna ku tausaya mana da kuke zuwa kuke siya gumu ma mu tausaya muku da kuke kamo mana kudin ku kuke ba ku abin da muke da shi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa. Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga nasihar lahadi. yan uwana ina mahaifin ku da wannan lokacin suna na Reverend Dallami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria. Zan karfafa mu yau cikin littafin kwarantiyar ta farko Sura sha biyar aya hamsin da takwas yana cewa don haka yayan uwana kaunatattu ku tsaya a kai kuna himmatuwa da aikin ubangiji domin kun san famar da kuke yi saboda ubangiji ba a banza take ba Ina son magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kira mu da mu karfafa yesu ya riga muna alkawari ya da mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gwaje zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasarwa suna kona gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayin ka nan mai bi isa masu ka karfafa ki a matsayin ki na mai bi isa masu ki karfafa domin watan wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki don haka ina son karfafa ka a wannan ranar ina son karfafa ki a wannan ranar kada ka yadda zuciyanka ya karaya kada ki yadda zuciyanka ya karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafawa daga wurin ubangiji to haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afirka da duniya ga baki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba da kowane irin tashi hankali yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma zamu zama masu nasara gaban isa almasiyu to ka dan uwana da yar uwata na cewa a kullum mu karfafa ta haka za ka samu nasara ubangiji ina gode maka domin wannan kalmar ta ka albarkace mu ka yarda kuma rayuwar mu zama na karfafawa zuwa gare ka Inda zamu tsaya ko da ne muna fuskanta a ƙarshen kuwa sunanka zai samu ɗaukaka domin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan haɓo wato nose bleeding a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya a Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan haɓo. To haɓo wani jini ne da yake zuba ta hanci a mafi akasarin lokaci ba tare da ya nuna wani alamu ba kafin ya zo din kawai sai dai a gan shi yana zuba. Kuma a mafi yawancin lokaci za ka ga mutum lafiyar shi lau kafin ma haban ya zo. Shin me ke kawo haɓo? Da buƙatar a fahimci yanayin yadda hanci yake laƙalla inda jinin ya fi zuba. Akwai wata da'ira wadda hanyoyin jini ne suka yi shi a cikin hancin nan kuma su wannan hanyoyin jini suna dab da ɗan tantanin da ya rufe shi hancin. Saboda haka koyaya aka samu matsala daga tantanin nan jini yana iya zuba. Kuma mafi yawancin wanda suke samun haɓo suna samun haɓo ne saboda idan aka samu ko wani tsagewa na wannan ɗan tantani da yake saman wannan da'irar hanyoyin jini zai kasance ko dan an shaƙi iska da ta bushe wurin ya bushe ya tsatsage ko kuma majina ta tsatsage mutum ya yi ƙoƙarin kamar yara masu ciran ta sono ko kuma wanda suke da abin da ake cewa alaji sukan yawan gurza hancin ko wani dalili da sa zai ji kaikai a hancin watakila ma yana bacci bai sani ba zai gurza wannan inda da da'ira take inda kuma wannan hanyoyi jini suna kusa da koya aka taba su za su iya fashewa sai kasance jini ya zuba kuma mafi yawancin mutane da suke samun haɓo a wannan dalilai da ya shafi a wannan da'ira wanda a likitance ake cewa littles area shine dalilin da yasa ake samun haɓo to likita shin haɓo alama ce ta wata cuta ko kuma cuta ce mai zaman kanta cututtukan da suka shafi hanci za su iya kawo haɓo misali kari a hanci hanci ko kuma cutar daji da ta shafi hanci ko a buge hancin ko ta hanyar hatsari ko wani dalili wannan zai iya kawo haɓo sannan cututtukan da suke shafar hanyoyin jini za su iya kawo a haɓo misali tsananin hawan jini zai iya sa saboda fureja da take cikin jinin yan kananan hanyoyin jinin na misali na wannan da'ira ta little area su farfashe za su iya kawo haɓo kamar wanda yake da ciwon diabetes wanda har ya shafi kananan hanyoyin jini yana iya shafar irin waɗannan hanyoyin jini su ma su samu matsala su samu haɓo wanda suke da matsala da ƙwayar kwayoyin halitta na jini wanda suke tsaye da jini idan an samu rauni wato platelets ah, za su iya samun abu ko dai ya kasance platelets in ba su da yawa sun yi karanci ko kuma a'a suna nan ah, da yawan su amma kuma ba sa aiki yadda ya kamata sannan masu cututtukan da sinadarai wanda suke tsaye da zubar jini kamar misalin hemophilia da abin da ya shafi irin waɗannan za su iya kawo mutum ya samu habu wanda suke da wasu cututtuka ma da ah, ga su a zahiri a nesa suke amma za su iya kawo haɓo kamar wato misali ciwon hanta saboda idan hanta ta samu matsala yakan iya kasancewa ba za ta iya sana'anta da wasu sinadarai da ake bukata da zai tsaye da jini ba za su iya kawo haɓo sai kuma magunguna da dafi da guba a duk za su iya kawo haɓo musamman misali dafi daga irin su macizai da sauran wasu kwarurruka da sauransu za su iya kawo mutum ya yi haɓo. To likita suwaye suka fi cin karo da matsalar haɓo? Mutanen da hancin su yake saurin bushewa ko sad dalilin inda suke zaune misali wanda suke zaune cikin sahara saboda iska ce mai zafi kuma busassa tana yawan busar da hanci. Shi yasa za ka ga wani lokacin idan sun yi rawani suna toshe har hancin su To a irin wannan wurin yana ƙara hatsarin haɓo. Sannan wanda yake da ɗabi'ar sa yatsa ko ko farcen shi ce zai cire majina shi ma yana da hatsarin samun haɓo sosai sannan wanda suke da susar hanci ko saboda suna da wani alaji ko kuma wata ɗari'a da zai sa ana yawan gogan hancin nan to suna da karin hatsarin kamuwa da shi wannan cuta ta haɓo. To likita yaya mai fama da matsalar haɓo ya kamata ya kula da kansa? To taimakon gaggawa da ya kamata ba mai haɓo ya danganta ga menene ya kawo haɓan. Amma idan mafi yawanci irin na wannan ne ko dan an cire majina ko wani abu to abin da ya kamata sai a matse tsakanin yatsu guda biyu sai a matse hancin nan minti biyar zuwa goma kenan sai mutum ya rinka numfashi ta baki bayan tsawon minti minti biyar zuwa goma insha Allah jinin nan zai tsaya amma maganin shi na ainihin ya danganta game ya kawo shi idan misali cuta ce da ta shafi hancin kaga kenan sai an yi maganin hancin nan idan abu ne da ya shafi sinadarai misali na masu wanda ke bukata kafin jini ya tsaya to kaga wannan abu ne da dole sai a asibiti za a yi shi idan abu ne da ya shafi misali guba ko dafi shi ma abubuwa ne da ya kamata duk sai a asibiti ya kamata a yi shi shin menene ma illa illar haɓo idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba. To illar haɓo ya danganta da matsalar da ta kawo shi. Idan wanda ya faru ne kawai saboda ɗan matsalar da aka samu ta wurin hanci ko don fashewar shi tantanin nan ko don cizge majina ko ta sono. To wannan ba lalle ya ba da wata matsala ba. Amma haɓan da ya faru saboda kasancewar wata cuta da ta shafi tsayawar jini ko saboda guba ko wani dafi to wannan zai iya kasancewa ya zo da illa sosai saboda mutum zai iya zubar da jinin da zai iya kawo hatsari ga rayuwa. Yaya ake gane haɓan da ya faru saboda wata cuta? To haɓan da ya faru ga duwani wanda yake da wata rashin lafiya da za ta iya kawo haɓo. A zai fi sauƙi a yi tunanin cewar wannan cututtukan su suka kawo haɓan har sai likita ya tabbatar da cewar ba su suka kawo ba. Saboda idan aka yi tunanin hakanan haɓo ne na gama gari rayuwar mara mara lafiyan tana iya shiga cikin hatsari idan aka kau da ido daga waɗancan cututtuka wanda za su iya zama su ne ainihin matsalar saboda ka gara a yi tunanin cewar na cutar ne a maganin cutar maimakon a watsar da shi a tunanin kawai haɓo ne na gama garin mutane shin me ke kawo haɓan nan ga mata masu juna biyu mata masu juna biyu sukan samu haɓo saboda na daidai jinin jikinsu yawan jinin yana karuwa wato volume jinin kenan yana karuwa saboda haka sai ya zama firija ɗin da take cikin hanyoyin jinin tana karuwa sai ya kasance kenan su waɗannan 'yan ƙananan hanyoyin jini idan firijan nan ta karu zai saukin. farfashewa sai su samu haɓu sannan kuma sinadarai da turanci ake kira hormones sukan taimaka wurin kawo laushin tantani da sauran wasu ɓangarorwa na jiki wanda yake ƙara haddasa hatsarin yin haɓoɗin a mata masu juna biyu. To daga ƙarshe wace shawara zaka ka babu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da matsalar haɓo da ma wasu cututtuka baki ɗaya? shawara ta ga masu saurare ita ce idan mutum yana yawan samun haɓan nan da bukatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar babu wata matsala ce a faɗa mai dalilin da ya sa ke samun haɓan nan da kuma abin da ya kamata yi ba kuma haɓo ba duk kowace cuta ce mutum yake samu da bukatar ya je asibiti saboda a tabbatar mai da shi menene matsalar me ya kawo kuma me ya kamata yi idan ba a faɗa ma ba ka tambaya magana ne na rashin lafiya abin da ya shafi jikinka sai ka tambaya shin wai kai menene menene ya same ka kuma me za ka iya yi na gujewa matsalolin da ke tattare da wannan ciwo allah ya samu dace to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.